daidai da sha bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shine kaset na goma sha uku daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin a fatwal hamawiyatul kubra wallafan shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al rahimahullah wannan littafi na fatwal hamawiyatul kubra asalin shi fatawa ce aka aiko wa shekul islam ibn taimiya daga garin hama na ƙasar suriya a inda ake tambayan shi game da yadda za a fassara ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa salama waɗanda suke magana a kan siffofi na asifatul khabariya a inda ibn taimiya ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta wannan amsa zuwa ga waɗannan mutane wannan littafi na fatuwar hamaitul kubra babban malaminmu a sheikh muhammad al'awwal adam al'albani rahimahullah ya karantar da shi a cikin kasusuwa sama da guda casa'in a inda kuma ya dawo yana bin wannan ainihin mukaddima ta babban malami hamad ibn abdulmuhsin at-tuwaijiri wanda matsaba'a ta maktabatu garar minhaj ta buga wannan mukaddima ita ce wadda yake cikin yi har zuwa ainihin ƙarshen rayuwarsa wadda a yanzu muke ƙarasawa Allah wadda ke sarki ya ji shi da rahama idan jama'a masu rari ba su manta ba a ainihin darasi da muka yi a baya mun kwana ne a ƙarshen inda malam hamadu tuwaijir yake mana bayani akan masadir na ainihin wannan littafi wato littattafan da ibn taimiya ya ɗauko bayanai da ainihin wato hujjojin da ya kafa a wannan littafi ya kawo mana littafai wajen guda arba'in daidai a yanzu za mu tashi a inda ya ce alfaslu fani mutakallimina min hadhal kitab ma'ana a shafi na saba'in da takwas kenan ko a takaice doktor hamad at ya ce alfaslu fasli na biyu na wannan mukaddima mawqiful mutakallimina min hadha alkitab wannan fasali zai bayani akan matsayin da almutakallimun masu ilmul kalam suka dauka game da wannan littafi wani irin mawqifi suke da shi menene ra'ayinsu da fatawarsu da hukuncin da suka baiwa wannan littafi almutakallimun an shayi magana a kansu su ne masu aƙidan ainihin wato a sifat cewa sifatu kaza sifatu kaza ana rarraba su zuwa ga kalam kalam kalam waɗannan da yan alwujudu da sauransu mazhabin abul hasan ashari na tsaka tsaki a takaice mala ce sabaqatil isharatu ila anna al-madhhab alladhi kana sa'idan fil mujtama' في الفترة التي islam Huwal الإسلام هو an yi ishara a baya cewa mazhabin da ya zama na aƙida wanda ya gama gari a cikin al'umma a lokacin da ibn taimiyya yake raye shine mazhabin asha'ira za fil jumla mala ce wannan a dunkule kenan wa kanat kalimatu ahli kalami masmu'ata to in kuma za a yi bayani dalla dalla sai a ƙara da cewa a lokacin kalmar yan al-kalam wato malaman ilmul kalam suna da kalma wadda take ko ina ana jin su suna zamani ana yayinsu su ne suke faɗa a ji wa rayatuhum marfu'a tutarsu tutar wannan addini da suke bi ita ce a sama bal innahu fi aglabil ahyan kana al-hukamu yakifuna fi janibihim yace wani lokacin ma ana samun cewa masu mulki suna koyon bayan waɗannan mutane intisaran li hadha al-madhhabi suna taimakon wannan mazhabi na ilmul kalam an iqtina'in zati saboda su kansu sun gamsu da shi akan samu su da dama bayan ilimin ya shahara mazhabin ya yadu kuma yakan kara samun tagomashi ta hanyar sai kawai a samu wani sarki ko wani mai mulki ya wayi gari shi ma irin aƙidar da ya gamsu da ita kenan da ka sai dinga amfani da kujerar sa da ainihin matsayin shi na sarauta yana ƙara mata armashi yana ƙara mata tagomashi li ghardi kasbi ba zai ko kuma domin ya jawo wasu alƙalai a jika wa ahlul fatwa da masu fatawa man kana lahum qa'idatun ariba fi awsatil mujtama'i anazat waɗanda suke da ainihin wato tawagan mutane masu bin su masu yawa a cikin al'umma ta yi zama sarkin yana da aƙidan ne asali sai ya dinga goyon bayanta saboda shi ma da shi ne ko kuma akwai alƙalai da manyan malamai waɗanda suke da murya waɗanda ake jin maganarsu suke da mabiya da magoya baya wannan sarki sai zama yana so ya ja su a jika don ya samu yawan magoya baya kamar yadda 'yan siyasa suke yayin su kaga dan siyasa da da wuya ga wani dan siyasa da zai identify kan shi dan izala ne ko dan dariƙa ko dan shi'a ko dan mene shi ko waɗanne mutane in kana da jama'a to kai nashi sawun musulmi ne kai ko kirista mai da kirki ce kai ko ta banza namiji ne kai ko mace in dai kana da wasu jama'a da suke ƙasanka wanda za a faɗa kai ka faɗa musu su ji ka ce ku zaɓuwa ne su zaɓe shi su ji labarin kana shiri da wannan ɗan siyasa su masu su shiri da shi ɗan siyasa kawai abin da yake nema kenan to ba sabuwar falsafa ba ce tun da manta haka masu mulki suke sukan ja malamai da shugabannin al'umma da opinion leaders sukan ja su a jiki don su yi sabon farin jini a gun mabiya waɗannan mutane to akan samu wani shugaban ya goyi bayan aƙida ta asha'ira ba wai don ta dame shi ba ko kuma don aƙida shi kenan ba a'a saboda akwai alƙalai da masu fatawa waɗanda suke suna da ƙa'ida a riba suna da tawagar mutane mai faɗi suna da fellowship fi ausatul mujtama ana zak wa ma ya tamatta'u bihi ula'ika min sulta wa nufuzun qawi da kuma irin abin da waɗannan malamai suke da shi na girman mulki na malanta da kuma ƙarfin zartarwa akwai malamai da Allah yake musu baiwar mulki na malanta shine Allah ya ba su murya wadda da sun faɗa sai ka ji magana ta kai ko ina ko mutane za su taurari maganarsu irin waɗannan malaman za ko da yaushe 'yan siyasa sukan nemi su goyi bayansu mu za mu fi iya kowa buga wannan misali saboda haka mala albani ya kasance Allah ya ji kanshi saboda Allah ya ba shi murya maɗaukakiya, sakamakon gaskiya da ya riƙe da jajircewa wajen karantar da ita kusan babu wani ɗan siyasa da bai so ya kawance da shi ba inna ma shine bai yarda da kawancen nasu to irin wannan kaji tun da mutum suna yin haka galibuhum alal madhhab al ash'ari mafi yawan malaman ash'ariyawa ne khasatan man biyadihim al hal wal aqd musamman waɗanda suke da kulli da kwancewa su suke kulla fatawa su suke kwance ta su suke duk wani abu da al'umma suke bukatan shiryewan malamai to maganarsa ake jira وهذا لا يمنع أن يوجد في هذا الوقت من القضاة بل والحكام من كان ذا عقيدة سلفية yace amma wannan fa baya hana a wannan lokaci a samu daga cikin su alƙalan kai daga cikin ma sarakunan akan samu wanda yake da aqida ta salafiya lakin fi galibil ahyan lam yakul lahum min alquwwati wan nufud ma li ulaika sai a mafi yawan lokaci ba su samun ƙarfi da ainihin zartawa da shahara irin ta waɗancan wale na na asaruhum mahduda da aka su tasirinsa a cikin al'umma ya zama tasiri ne wanda yake ragagge ya shafi kawai su kansu ne da ko kuma ɗalibansu ko wanda suke tare da su kai tsaye ina fata mun gane wannan wa min ajli zalika kana li hadhihi al-fatwa rudud fi'l qawiyya saboda wannan abu da aka ambata a sama cewa ash'ariya su suke da zamani su suke da gwamnati su suke da ainihin goyon baya na mafi yawan jama'a sai zama wannan fatawa ta ibn taymiya ta fuskanci ta fa'ilin qawiyya ta fuskanci mai da martani ta fuskanci martani masu ƙarfi reactions ɗin mutane suna da ainihin ƙarfi sosai wasadan wasi'un da kuma ƙaraji wanda yake mai faɗi ta sami eko mai ƙarfi an yi cece kuce sosai a kanta wamtuhina bi ha shekul islami mihnatan azimatan kuma ibn taymiya ya fuskanci jarabawa mai girma sakamakon wannan littafi kanat min awail al-mihan allati ta'arrada laha wanda wannan jarabta da ya samu a rayuwar shi game da littafin nan ta daga cikin jarabta na farko farko da ya fuskanta a rayuwar shi ta karantawa da ainihin jagoranci na kirki salafiya wa yumkinu taqsim rudud al-fi'li huna qismaini mala yace waɗannan rudud al-fi'l din waɗannan reactions din waɗannan karaji da mutane suka dinga yi da martani da suka dinga mayarwa da wannan littafi za a iya raba su zuwa gida biyu alkismul awwal bangare na farko wa yatamassalu fi muhawalatin nail min shakhsiyati sheikh mubasharatan wannan za mu gane shi ne ta hanyar ƙoƙarin cin zarafin asalin shi shehul islam ɗin ƙarƙarin lalata sunan shi kai tsaye wal min qadrihi da watsar da girman shi wulaƙantar da shi wa su ma'atihi da lalata shahararsa wa tashkikin nasi fi ilmi da ƙoƙarin sanya mutane shakka game da cewa ba yi da wani ilimi ƙarya yake ba malami bane wa Hamihi bi umurin huwa bari'un minha bara'at adh-dhi'b min dami yusufa da kuma ƙoƙarin zargin shi da wasu abubuwa waɗanda yake ya barranta da su irin yadda wannan kyarkeci ya barranta daga jinin annabi yusuf karin magana larabawa suka ɗauka daga masal na ƙwar'ani yadda aka yi wa annabi yusufa wato makircin aje a kashe shi a manna zunubin ga cewa kyarkeci ne ya kashe shi wanda ƙarya ce waɗannan yan uwana shi suka kamar da ƙwar'ani ba da labari to duk sanda wani abu ya faru kwatancin haka sai a ce wana kaza bari'un ne bara'atu dhibi min dami yusufa an kai matuƙa kenan wajen nuna barantuwarsa ma'ana kamar yadda kwata-kwata kyarkeci bai da alaƙa da abin da aka annabi yusufa to haka ibnu taymiya al misali anan bai da alaƙa da zarge-zargen da suke mushi abin da ya kamar yadda muka fada tilkal ayyamu ce mudawiluha bainan nas tilkal ayyam ranaku haka suke Allah yana jujjuya su akan mutane yawmul laka wa yawmun alayk وما حدث هذا اليوم قد يتكرر بصورة أخرى في يوم آخر shine duk sanda wani malami Allah ya ɗaga shi da shahara Allah ya bashi sayyid aka ji labarin shi yana faɗan gaskiya za a kuma gefe za a samu malamai mahasada makiya gaskiya wanda suke ganin ba haka ya kamata abin ya zama ba dan me su ba a ji labarin su ba ta yiwu da gaske sun fi shi ilimi ko sun riga shi fara karantarwa ko kuma su suna ganin ma ba haka ya kamata a karantar ba saboda shi bai da irin digirori da suke da shi ko kuma kwarewa ko dangi ko asali ko girman malaman da suka koya mai karatu da aka za su yi ta faɗan maganganu iri-iri ina abin da aka faɗa wa nasir dina albani ai da bature ne ma ai mai gyaran agogo ne ai ba shi da malami kaga duka wannan mai kokarin mai ne tashwihu sum'atihi tashkikun nasir fi ilmihi da kuma ittihami bi umurin huwa min habari an tumi albani nasir din da cewa murji'i ne kaga bari'un min haza an ce bai da ilimi wanda ƙarya ne an yi sa wato sun ashi an bata ta cewa mai gyara agogo ne ba kawai yake kwana a labirari irin yadda aka yi malam muhammadu al'awal adam alabani rahimahullah a ce yaro ne ya cika rashin kunya bai da wani karatu fa zaƙin baki ne kawai kaza kaza kaza kaza so yake nuna ya fi kowa yana da alfahari babu abin da ba faɗa ba haka aka yi malam jafar mahmud adam haka aka yi malam ah, abubakar gumi haka aka yi malam ismail idris duk malamin da ya taso yana faɗan gaskiya wannan abin sai ya tabbata ainihin tare da shi alama ce akan lalle malami ne shi na gaskiya domin sunna annabawa ce wa kazalika ma atal ladina min qablihim min ne illa qalu sahirun aw majnun sai an ce mahaukaci ne ko kuma da mai sihiri ne ko boka ne ko mawaki ne ko kaza ko kaza sai an jefe shi da kalmomi an yi magana akan littafi kwanaki wanda yake magana akan tanzihul shari'a ko من الألقاب الشنيعة shari'a أئمة الشريعة shari'a الألقاب الشنيعة alqab shari'a tsarkake malaman sunna daga irin munanan laƙuba da ake kiransu da su to duk shine irin wannan da suka fara yi na farko bayan fitowar littafin shine kokarin bata sunan mai littafin da neman shubha ko ƙarya ko wata magana da za a faɗa wa jahilai su shine a ce ba shi da ilimi yana son girma yana da zaina malamai ba shi da ainihin cancanta ta karatu ai ma shi kaza ne ai kaza ne ai mushabbihi ne ai hashawiya ne wa fil a takeice faqad kanat ashbaha bil harb an nafsiyya alayhi wa ala ansari wannan tayi kama da wani ainihin wato yakin yaƙar tunani mental war psychological war da aka yi ainihin staging an kafa wani yaƙi ne against ibn taymiya da shi da masu taimakon shi daliban shi da waɗanda suka yi da shi sai waɗannan malaman bid'a sun kafe akan faɗan maganganu waɗanda akalla za su iya ruɗa jahilai ko su sa wa ɗaliban ilimin shubha ko su ainihin abubuwa makamantan waɗannan ai mu ma nan da dama tsawon shekaru shekaru ashirin da suka wuce ko makamantan haka akwai da dama daga cikin ɗalibai ko mutanen gari 'yan kasuwa da 'yan boko da makamantansu wanda sun yarda da fil jumla ne mala albani ke karantarwa sun jumla sun yadda amma sun saurari malaman izala ko malaman ɗariƙu ko malamai indifenda masu irin wannan maganganun sai su sa musu shiba kuma sai su ɗora ganin kamar abin da gaske ne wani ma haya tsar da karatun kai wasu ma ba su gane gaske cewa sun wa kansu kato ba, sai bayan kashe Mala albani sai gane muguwa asarar da suka yi mun yi fitar da dama daga cikin su cewa su faɗa da bai da yawa su riga mu zuwa makaranta a nan amma saboda suna zuwa wa'azin izala za ce kar ku saurare shi yana zagin risala kar ku ji karatun shi karatu ne na yahudawa aiki suke wa amerika za a faɗa masu irin maganganun sai kuma su saurara saboda ba su da ma'auran da za su gane gaskiya to kaga an yaƙe su a tunani ne to irin wannan yaƙin tunanin shi aka kafa a lokacin ba sa ba abu bane zama. shi aka kafa kuma har yanzu ana yi ba wai an fasa bane da haka ya kamata mutum ya zama da hankali yadda kuma zai iya auna wa kanshi mai gaskiya ina fata mun fahimci wannan to don haka wannan yaƙi suka kafa shi suka ci gaba da yin shi malam ya ce ya ƙuri shekhu fi hazar sadad ibn taimiyya da kanshi yana ba da labari a irin wannan bigire yake cewa wastash'ar al-mu'ariduna lana annahu mu'ajizuna 'anil munazara masu jayayya da mu suka ji a jikinsu cewa ba za su iya ja da mu a ilmance ba Allah ta takunu baina ahlil ilmi wal iman irin jayayya ja'in ja ta ilimi wanda ke kasancewa tsakanin malamai masu imani malamai suna yin sabani kuma su zauna tattauna in malamai ne na gaskiya su da su amma in malami ne daya ɗayan kuma ba malami bane ko kuma dukan su malamai ne amma ɗaya mai son zuciya ne kaga tattaunawa ba ta yiwa da haka sai an samu ilimi da kuma imani ilimin da shine da shi kowa zai auna mada gaskiyar abin da yake faɗa ko wato madar gaskiyar abin da abokiya mai shi ke faɗa imanin kuma zai taimake shi ya yadda cewa a eh, bai da hujja ya haƙura ya bi gaskiyar da abokin amayya shi ya faɗa to waɗannan malaman da suka ga su haɗa wannan sufofin guda biyu ba ko dai ba su da su duka ko kuma suna da ɗaya ba su da ɗaya ba za su iya yin jaya da sibin kimiyya ba ba za su iya ba fa'adalu ila tariqi ahlil jahili sai suka karkata zuwa ga hanyar jahilai wa zulmi hanyar mugunta wal buhta hanya ta makaryata masu kirkirar ƙarya shine mene wa qabalu ahlus sunnati ma qadaru alaihi min al sai su ainihin fuskanci ahlus sunna da abin da za su iya na ta'addanci bil da hannunsu kisa da sara da duka da sata da asiri da tsaki duka indahum inda hum wasinan da kuma da ainihin wato haƙorinsu nazira ma fa'aluhu qadiman min al-imtihan kamar dai yadda suka aikata haka ga malamai yadda suka jarabci malamai irin su ibn hanbalin da makamantansu a faɗa da baki a rubuta a ƙaryata a fito a yi ɓatanci in ta kama a yi duka in ta kama a yi kisa duk wannan kaga aiki ne na ainihin jahilai waɗanda sun kasa yi ma kansu abin da za su iya su waye magabatansu game da wannan shine fir'auna da kafiran ƙurashawan makka fir'auna shine ya ce a kashe a yanka a kama tun daga 'yan yara wai dan dai kada annabin da zai kawo ƙarshen mulkin shi ya taso shi ne ce daga an haifa ma a kashi kaga wannan asali mazhabi ne fir'auni sannan mazhabi ne kuma a daka a ba da wahala a kama a ɗaure waye suka kawo shi sune ƙureshawa kafiran maka su abuja da suka yi mitin suka ce kowa ya je kama ɗan uwan shi ko ƙanin shi ko ƙanin baba shi da ya musulunta ya je kama shi ya ɗaure shi ta dukan shi ko bararan bawan shi a yi ta dukan shi har sai ya kafirci Allah cikin ikon shi ba abin da haka ya kara ma waɗannan masu rauni sai mai sai karfin imani to kuma sunnar kenan kullum Allah ya samu dace ibn taymiya yace sai suka koma zuwa ga wannan ainihin salo na jahilai na kafirai na azzalimai wannan magana yayi ta a cikin muqaddima ta naqdut ta'sis a mujalladi na 1 shafi na 7 wa yaqulu ahadu Talami bihi wa huwa ibn abdul hadi malam ibnu abdulhadi ɗaya daga cikin ɗaliban ibn taimiyya yana faɗa fi ma'aridi kalamihi an hadhihi mana sanda yake bayani game da wannan jarabawa yace wa mulakhasuha takaitaccen bayani game da wannan jarabawa shine annahu ai shekul islam kataba jawaban jawaba su'alin jawaban su'ila anhu min hama fi sifat cewa abin da ya faru shine ibn Taimiyya. ya rubuta amsa wata tambaya da aka aiko mishi daga hama ta ƙasar suriya game da asifat na allah maɗaukin sarki alkhabariya kina fazakara fiha mazhabar salafi ya ba da labari game da mazhabin magabata akan wannan fatawa warajjahahu ya karkatar da gaskiyar wannan mazhabi ala mazhabil mutakallimina akan tafarkin yan alwujud wa kana qabla zalika biqalilin ankara amlal munajjimi dama kafin nan da ɗan lokaci ƙanƙani ya taɓa fitowa ya yi inkarin al'amarin 'yan duba masu duba da taurari wanda kuma akwai su a cikin wannan malamai dama suna da jiƙaƙƙiya suna jin haushin shi irin dai na mala albani ya tona musu asiri a sarin bata ya yi musu kata-kata bai raga musu ba a lakcocin da aka yi na duniya aljanu da mutane dama suna jin haushi an baje musu tare da ta rayuwarsu sannan akwai malamai waɗanda suke cin buguzun da suna gaba ɗaya ɗalibai sun gane cewa waɗannan malamai farci da ƙarfi suke babu karatun in ka jin karatun babu wani ɗanɗano na daɗi suna ganin an baza musu mabiya to duk ire-iren wannan dama suna da wata diginna suna da wani haushi da suke ji kuma ya tarabba suna suna jira su samu wata dama to kawai kana sake yin wani abu sai su samu dama nan sai su bazama su gaya wa sarki cewa za ka wata shi hankali sallar juma'a da safe babu ita a cikin karatu cin doki ƙarya ne ba addinin musulmai ba ne. kuma suna sanar cewa akwai a ciki ba suna sane fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yatadun suna sane babu wani malami inda malami ne ko mun shedance shi da bai san wannan karatukan ko mun shedance shi ya taba karantawa to waɗannan ire-iren abubuwan ne dama waɗannan malamai suna jiran za su samu damar da za su waƙi a kai ibn taymiya kawai carab sai ya ba su dama ita ce mene sai suka ga wannan fatawa ta ma'abi, bi fiddini jagan fi zalika ibn taymiya ya zauna da wani sarki mai suna sayfuddin jagan wannan shine wani babban minista ne alamir sai fiddini al-mansuri mutumin kirki ne wanda yake mai san malamai da san gaskiya shine ya jagoranci zama na ainihin tattaunawa farkon karo game da al'amuran da suka shafi magana da ibn kimiyya yayi akan waɗannan malamai da wannan fatawa wannan mutumi mutumin kirki ne shine a lokacin kamar matsayin gwamna ko kuma kantoma na ƙasar Siriya din ko kuma a ce na ƙasar Dimashq ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 699 insha Allah kwatankwacin shekaru 700 kenan yau da 36 Allah ya ji shi karanta tarihin shi a cikin littafin Sirr alamin nubala da littafin ad-daris fi fi tarihin madaris na ainihin annu'aini da littafin ainihin wato as-safadi littafin tarihi na limamu safadi to wannan mutumi a fi halin niyabatihi bi dimashq wa qiyami lokacin yana matsayin na'ib shine kaman kantoma ko wakilin sarki a garin dimashqa fa qama na'ibu sultana sultana wa mtar amruhu sai wannan mataimaki na shugaba ya miƙe ya bada ainihin umarni aka aka yi imtisal aka bi dokarsa wa kabila kaulahu ya karɓi magana ibn timiya ya ba da umarni cewa a hana aikin duba duk wanda aka mai yana a hukunta shi ya bi fatawa ibn timiya waltamasa minhu kasarata ijtimai bi ya ba ibn timiya dama cewa duk sanda kake son ka ganni ka zo wurina ka dinga zuwa kana min nasiha in kaga abin da bai dace ba in ka ga wani abu da ya kamata a ainihin yi al'umma nasiha a kai ka dinga gaya mu ne irin ku malaman Allah muke su to malam bid'a kuma ba sa son wannan ba su su ga wani malamin sunna ya samu shiga a gun wani shugaba mutane za su iya tana lokacin da aka zaɓi na madu gwamna ake ganin kamar wai za su ɗasa da albani tun daga lokacin wasu malamai suka fara jin haushin mala albani sun wa kansu sauri ne yaushe albani za su ɗasa da wani gwamna ta kuma ɗasa ba ta kai ko ina ba ba ta kai ko ina ba ta wargaje saboda tafarkin rayuwar da irin filosofin ba iri ɗaya ba ne kuma dalilin da ya sa albani tun farko ya goyi bayan cewa mutane su jefa wannan ɗan takara ƙura me ya aka duba itikadu a kafin dararai ya fito ya wa'azi cewa a zaɓai Allah cikin ikon shi kuma aka zaɓai shi kenan sai malamai hankalinsa ya tashi cewa yanzu kuma malam albani zai zama shi ne malamin da ake jin magana shi a gidan gwamnati haka in je kaduna suke taruwa a inda yake karantawa don su gama ta gwamna su nemi alfarma ta hannun shi malam din su gama ta gwamna don a ba su alfarmomi da suka saba nema saboda su duniya suke nema to da haka wannan abin sai ya kara musu irin wannan situation din sai ya kara musu haushi malamin na ya fito ya soki abin da suke na bid'a kuma mutane sun yarda da magana har sarki ya goyi bayanta sakamakon haka an zarce hukunci cewa ka a sake jan labarin wani ya bokanci da wanda ya kamo shi a hukunta shi ya baza musu hajjarsu a hannun talakawa kwastomominsu sannan kuma gwamnati ta sa ido a abin da suke sannan kuma baya ga haka gwamnatin kuma ta dawo tana yi da shi maimakon su wannan abin shine fa yace fa hasala bi sabbi zalika diqul jama'a sai mutane fa suka samu kansu cikin kunci ma'ama kana indahum qabla zalika min karahiyati shaykh bayan da matan suna jin haushin shi suna kyamar shi wa ta'allumuhum kuma suna jin damuwa a ransu li zuhurihi saboda bayyana shi da shi da Allah yayi wa zikrihi al da kyakkyawan ambaton shi da ya shahara a cikin al'umma famba fa shay'un ila ashiya sai wannan abu ya a akan waɗancan karamomi ne Allah ya ta nuna wani shaykhul islam suka yawa su kuma sai da su ta karu walam yajidu masagan ila al-kalami fihi zuhudi ba su samu halin yadda za su ɓata shi ba saboda mutum ne mai gudun duniya wa adama ikbalihi alar duniya bai fuskanci neman duniya ba suka rasa abin da za su soke shi da shi wa tarkil muzahamati ala manasib kuma ya bar gogoriyar neman mukami na shugabanci ko alkalanci ko fatawa ko malam fada ba ruwan shi duk waɗannan abubuwan da za su sa a soke shi a ce duniya yake so Kowa ba malami ne na Allah ba wa kasarta ilmihi kuma saboda yawan iliminsa ba za a iya cewa jahili ne, wa jaudati ajubatihi da kuma ingancin jawaban shi wa fatawihi da kuma fatawoyin shi duk waɗannan abubuwan sai suka zama sun zama shi kamar shell sun kare shi daga abubuwan da za a yi sukan shi da su fa amadu kalami fil aqida da haka sai suka ce bari su magana kawai akan aqida lakinnahum yurajjihuna madhhab al-mutakallimina fi sifati likaunihim saboda kasancewar su yurajjihuna madhhab al-mutakallimin fi sifati wal qur'an suna karkatar da suna karkatuwa zuwa ga mazhabin yan alwujudu game da sifofin Allah game kuma da al'amarin qur'ani suna cewa qur'ani ba magana Allah bane suna yin haka ala mazhabis salaf ay ala hisabi mazhabis salaf at the expense of mazhabin salafiya ba sa bin fatawa salafiya suna bin fatawa ne ta yan alkalam wa ya'taqiduna ba suna ganin wannan fatawa ta ta'awili da murde ma'ana ayoyi suna ganin ita ce daidai fa akhadhu al-jawab alladhi katabahu sai suka dauki wannan amsa ta fatawal hamawiyya wa amilu alaihi awraqan fi raddihi suka rubuta wasu yan takardu dan su mai mashi da martani summa sa'u sa'ya shadida ila al bayan sun mai da martanin sai kuma suka dauki ainihin wato suka dauki aiki mai tsanani na fuskantar alƙalai wal fuqaha da malaman fiqh wahidan wahidan suna kai musu ziyara gida gida majalisi majalisi kotu bayan kotu suna nuna musu ga abinda wannan malami yayi kuma ga hadarin da ke tattare da wannan game da aqidan mu da aqidar ku lalle a dauki mataki irin da yadda aka dinga yi sawa'un bi sawa sai mutum ya zo ya danyi wani dan kaset ya faɗi maganganu waɗanda shirme ne kawai da wasan yara wai da suna yana wa albani raddi wani ɗan tsako shi ma ya je ƙare wani shehi shi ma ya ɗauka ya yi mai yin waƙa yana yi mai zuwa yana yi tsine-tsine yana yi kowa na yi sannan sai kuma a samu wata ƙungiya ko wasu malamai ko wasu jama'a sai su tare su kai ƙara ko su je su gaya wa sarkin musulmi ko da mata nasarar islam a ce gafa abin da su wani suke suna cewa allah yana sama ba ka aka yi a kano ba malamai gaba ɗaya suke ƙungiya malaman bid'a na dukkan ɗariƙu da dukkan tafarki na rashin son gaskiya sai kai karar malam jafar mahmud adam allah ya ji kansa cewa ya ce allah a sama iki sai kai sarkin kano wannan kara cewa dole a ɗauki mataki wannan kaza kaza ana zagin waliyai ana yin kaza haka anan nan su ma izala suka suka kai ma'esi ana sallar juma'a karfe tara an buɗe wani masallaci ana kaza kaza wasu malamai kuma suka rubuta su kuma cewa ai a markaz ma ana so ne a fara tare ne yan alƙa'ida duk mun ga waɗannan da kanmu waɗannan duka don mu gane situation ne jama'a haka abun yake maimaita junan shi idan ka san ka mu'ayashanta abun zaka iya fahimta yaya ya faru ga na baya kuma me abin da ya biyo baya na ainihin wato da fa'il ko consequence na irin abubuwan da suka faru har ofishin ss an sha kai irin waɗannan bayanan na ƙarya a ce kaza a ce kaza a ce kaza su aiko a yi bincike ko su saka ayun a cikin mutane waɗanda za su dinga lalleka musu daga ƙarshe ya tabbata babu wani abu koyayye sai kuma duk a ji kunya gaba ɗaya da su da waɗanda suka ainihin kai ƙara Allah shi kyauta Allah shiga tsakanin nagari da mugu shikenan suka dinga bin alƙalan nan ɗaya bayan ɗaya wa aghrau khawatirahum suka ruɗa tunanin alƙalan nan suka rinjaye su wa harraful kalama suka tattanza magana wa kazzabu al-kadhib fahisha suka yi ƙarerai na ƙarya wanda suke munana suke maganganu na ƙarya wanda suke munana wa ja'alu wajaluhu yaqulu bitajsim suka ce ai yana cewa ne Allah yana da jiki asan nan ba haka ake cewa ce ai suna zagin waliyai suna zagin waliyai suna ƙaryata malaman fiqh suna sukan magabata irin waɗannan magana sai a juya magana da ka faɗa daban da za a juya ma daban da ka ga malaman duba ka ga abakar gumi jama'a tun wancan shekarun baya kamar shekara arba'in baya saboda Allah ya mishi hangen nesa ya san hikimar in zai karatu a ɗauka a lokacin da ba wanda yake da wannan tunanin ya san hikimar in za a yi karatu a ɗauka a yi kasar saboda rekod saboda ya san akwai makiya gaskiya suna nan sun kafa abin nan wato sun ɗana tarkunansu na zalunci amma akwai kasar to akwai hujja akwai bayyana cewa ga abin da na faɗa kamar ƙabiyar da aka yi da ɗan ɗari muciya a wajen AC game da mala awal ko suka kai kaset da ya ce shi ba ma kaset ɗin ke ba ya sun rage ma ga kasa ɗin awa ɗaya da rabi alalin suko sun laɓe ne sun ɗauka da awa ɗaya za ka san yake maganganun kusan rabin awa to ka duba abakar kuma tun a wancan lokacin ya da wannan fasaha jama'a ba irin yanzu ne fa da ake cikin age na na wato rawat na information and communications technology ba a wancan lokacin ne da ake kaman wani zamani ne daban da yanzu shekara arba'in baya in ka kalli yanayin yadda muhimmancin tattara bayanai yake a yanzu babu wannan muhimmanci a wancan lokacin amma tun a lokacin Allah ya ba shi hikimar duk katin da zai sai ya ɗauka. sawa'un na masallaci ne a sultan bello ko ko wanda yake ne a fada a kofa a zauren gidansa a falon shi na su a halari da a shafa ga suna hanyar da ana cin more su mu fahimci wato yadda abu yake tun ma ba yanzu ba dan shi kan mara albani da ya san dama shi dankari ne shakushe ko fira kuke da shi bai da kai bai dauka wasu ba su san wannan ba tun a muciya a ɗakin shi na muciya ko zance kuke na gama gari zai taba wani abu kusa da shi ko zai shiga dauka wannan bayanin da kai saboda intelligence saboda akwai mutane masu nufin su da sharri jama'a to ba kuma zaka zauna kai kai malamin sunna kace kai ka dogara ga Allah kawai shikenan duk abin da za a ma amma ba ba zai yiwu ba ka zama kamar kankana inda aka soka ma uka shiga kawai zaka Allah shi kyauta to suka dinga canza maganganu suka ce yana yin tajsimi yana cewa Allah yana da jiki hashahu Allah Allah ya tsare ibn tamiya daga faɗa wannan magana wa annahu awghara dhalika al ila ashabi kuma cewa ya rudar da mabiya ya canza wa mutane ainihin wato mazhabi ya sa akan wannan mazhabi haka ake faɗa ko a ce ana ana kuna batar da al'umma kuna batar da mutane wa annal al-awam kad fasadat aqaiduhum bidhalika kaji irin magana cewa an batar da jahilai an bata wa jahilai aqida akwai abin da ya kai bata jahilai aqida irin ku bari ana yaɗa shi an ci a gari ku bari ƴaƴanku a cikin gari irin zariya misali suna waka suna faɗan sufofin Allah suna dangata ga wasu shehunai ana sa yasuwa a cikin hansar ɗin kowa kowa yana ji a cikin su ɗin ma da aka samu wasu suka ga kai wannan bala'i ya kai bala'i suka ɗau mataki isu isu wasu junan sa ake suke jin su saboda wasu suka ga kai wannan wannan kafircin ya wuce irin wanda za su iya kyalewa ya wuce ya wuce matakin da suke kyalewa suka ɗau mataki akwai yaran da haka mashi haka ya kulle shi alƙali ya ɗaure shi shekara wajen uku to a ƙarƙashin haka wasu suka ci gaba da sukan malaman da suka yi wannan ƙoƙarin wanda malamai ne yan ɗari kayan wasu ga abin ba zai yi ba akwai abin da ya kai haka a ce kuma duk zage-zage ne suke wannan zage-zage su za su yaɗa shi'a zage-zage su za su dinga waka suna faɗin sufofin Allah suna danganta su da sufofin Allah suna danganta ga wani shi me bambancin wannan da irin zanga-zanga da aka danga yi akan katun da aka na zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya duka blasphemy ne duka suka addini ne wannan shi ta ma fito a zanga-zanga tunda anan aka yi amma duk zaka ji shiru sai wani malami ya faɗi gaskiya ko ya aiki da gaskiya ko ya aiki da karatu to shine shine ya ɓata da al'umma Allah shi kyauta shine malai yake cewa ah, wasu aufi zalika sa'ayan shadida suka yi aiki mai tsanani wajen tabbatar da wannan manufa ta su wafaqahum jalaluddin al-hanafi sai wani babban malami mai suna jalaluddin al-hanafi qadil hanafiyyati yawma idin ala zalika wannan babban malami alkalin hanafiya ne ya yadda da su akan wannan fatawa wa masha ma'ahum ila daril hadith al-ashrafiyya ya tafi tare da su zuwa ga darul hadith al-ashrafiyya ɗaya daga cikin manyan makarantu na ainihin wato garin dimashik a wannan darul hadifin ashirafiya zama, ko kuma garin dimashik a taƙaice zama, ya samu kanshi ya zama shine kalbul hadarati al-islamiyya shine matattara habara ci gaban civilization na musulunci tun zamanin banu umayya wato yadda musulunci ya faro daga makka ya tafi ya tafi makka ita ce harkwatar da aka yanke mai cibi amma Allah cikin hikimarsa bai samu sakewa ba sai da aka koma madina ta zama ita ce asimatul islam al'ula bayan a na bisu alaihi da halifofi uku abubakar umar usman duka nan ne cibiyar addinin musulunci zamanin sai na ali rigingimu suka yawa sai ya ɗauke cibiyar musulunci ya mai ta garin da ya sanya da masoya da magoya baya da yawa shine kasar iraki lokacin babu bagdad sai dai kufa da basara ya zauna kufa a matsayin ta ce cibiyarsa bayan nan su kuma banu umayya da suka anshi mulki su ma suka koma inda suke da nasa magoya bayan shine dimashq to kaji inda aka yi dimashq ta zama cibiya kenan ta al-hadara al-islamiyya siyasatan wa ilman to daga nan kuma ta rike wannan kambun har bayan shudewar dalar bani umayya da dawo halifanci zuwa ga bagdad daga baya zuwa misra daga baya zuwa wurare daban-daban a a kasar dimashku ta gushe ba da wannan daraja duba ka ga tarihin madinatu dimashku na a asakir kadai ya isa dalili akan haka domin tarihi ne na civilization na musulunci da ya tabbata a kasar kusan karni hudu to sai zama akwai a wannan sarki annazam da muka fada a baya wanda ɗan shi'a suka kashi ya kawo wata al'ada ta kafa makarantu ai ta gina makarantu a larduna da ƙauyuka da garuruwa suna yake cewa madarisun nizamiya da yanzu mutane suke faɗa sa kuskure a ce makarantun zamani a'a nizamiya din nisba ne zuwa ga wancan nizam makarantu wannan sunan su madaris ar-rasmiya formal education amma ana ce musu nizamiya ne kaman kwatanci da wancan malama to bayan shuɗe wannan malami wannan sarki malami sai mutane suka ci gaba da wannan al'ada ta kafa makarantu a ko ina duk inda suke suna kafa makarantu irin wannan su darul hadisi kaza darul hadisi kaza mala ya shayin bayani akan waɗannan abubuwa al'amari ya al'amari har aka zo aka samu wani malami wanda shi kuma ya rayu a karni na ainihin tara zuwa na goma shine ya zo ya wannan littafi shi nan addaris fi tarihil madaris na abdulkadir qadir nu'aimi wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 927 kwatankwacin shekara 400 kenan da takwas, insha Allah yayi tarihin gabaki ɗayan makarantun ƙasar Dimashq daga karni na farko na musulun daga karni na biyar a ne zuwa karnin da ya rayu karni na goma daga karni na biyar lokacin da makarantun suka shahara ya ta kawo su dukan wata makaranta da aka gina ko wani zaure da shahara da karantarwa ko wani majalisi a wata anguwa ko wani masallacin juma'a ko wata ainihin tsangaya ko wata makarantar toka ko wurin haddan alkur'ani ko wurin ah, imla'in hadisi da ya ta kawo su kowace sai bayani akan a ina take a birnin dimashka ya yi kwatance cewa tsakanin anguwa kaza da anguwa kaza ko daga layi kaza zuwa kaza ko daga rijiyar kabila kaza kudu da transformer ta anguwa kaza misali duk yayi yi irin wannan bayanan na kwatancin asalin location din geographically sai ya faɗi tarihin kafa ta waye ya kafa ta su waye malaman da suka karanta a wurin da shaharar ta yi duk ya yi waɗannan abubuwa a cikin mujalladi biyu gashi a bugun ainihin maktaba ta sakafa addiniya ya yi bayani sosai game da waɗannan makarantu ɗaya bayan ɗaya to daga cikin sakwai irin wannan makaranta darul hadisul ashrafiya littafin gaskiya ɗaya ne tamkar da dubu a babinsa ya yi ta nakaltowa daga malaman da suka gabace shi su safadi su ainihin imamul nawawi su ibnu kasirin su zahabi da makamantan su waɗanda suka wuta tarihin waɗannan ƙasashe da su ibnu asakir amma littafi ne mai matuƙar amfani wajen sanin makarantun ina suke ya suke menene aqidan masu su me mazhabin su domin ya kasa su zuwa ga haka ya fara da makarantun qur'ani ya kawo makarantun hadisi ya kawo tu makarantun qur'ani da hadisi a hade da kuma makarantun mazhabobi mazhabin shafi'iyya mazhabin hanabila kowanne ya ware su zuwa waɗannan fi'at din yana da matukar muhimmanci ga duk mutumin da ke bincike ko yawan karance karance akan tarihi kaga yanzu kawai cewa darul hadisin al ashrafiyya to wacce ce ita a ina take me yasa aka sa mata da suna ashrafiya waye ya kafa ta da abuwa ne da karin armashi ne na ilimi idan mutum ya karanta su wallahu ala to aka tafi zuwa ga wannan makaranta wa talaba hudurahu aka aika cewa ibn taymiya yazo ana neman shi a fari kenan wa arsala ilayhi aka yi kuma da wasiqa falam yahdu ibn taymiya bai je ba wa arsala ilayhi fil jawab ya aika musu da amsa cewa innal aqaida laysa amruha ilayka ya kai wannan malami alƙali al'amarin aƙidin mutane bai shafe ka ba wa annan sultana innama wallaka li tahkuma bainan nas sarki ya baka mukamin alkali ne kai hukunci tsakanin masu husuma bashi aure saki takaba idda ciniki bashi da gado su kuma su husuma aka ce kaiwa hukunci shine iyakacin wato abin nan ɗinka term of reference abin da aka ce kai kenan amma wani aƙida shi kaza kai ba alƙalin aƙida bane ibn taymiya mai kame da wannan amsa wa anna inkar al munkarat laysa mimma yahtassu bihi al qadi cewa hana munkari ba abin da alƙali yake aiki shi bane ko yanzu alƙali bai kama barawo ko ya gan shi yana fata sai dai jira dan sanda ya kama shi ya kawo mai dan kana alƙali kai ba za ka zo wuce ga mutane suna faɗa ka ce ku samun su a mutu ka tafi da su kotun ka fara musu shari'a kai ba prosecutor bane kai ba abun nan bane ba ba ba ba attorney general bane ko to haka ibn jami'a ya bashi wannan amsa fa wasalat ilayhi hadhihi risala da aka mishi wannan wasika fa awghara fa khatirahu sai su mufti da magoya baya da rijistaran kotu da sauran jama'a sai suka ziga shi wa shawwashu qalbahu suka ruda mai zuciyarsa wa qalu suka ce lam yahdur yanzu nan ba zai zo ba horar da ka amsa kawai ya baka wato ya yi abin da ake cewa ma contempt kenan ya wulakanta kotu ko ina lauyoyi su barista yusuf haka suke cewa contempt shine ko ta kira ka ka ce ba za ka je ba to ka wulakanta kotu shi kan shi laifi ne mai zaman kan shi kafin ɗaya irin yadda yanzu a wasu suke in mata ka ta kai kara sai kawai ba wuce ce ba zai je ba a je duk abin da za a yi a ba ta takarda to don alƙalan su ma galibi duk irin ne hausawa ne ba wai katin ya ishe su bane ko kuma abinci kawai suke nema amma da shi kanshi wannan laifi ne contempt ne a ainihin karkashin doka ban san me sunan shi da hausa ba ihana jama'a me ihana wulakanci ko wulakanta doka ne alƙali kira ka ce ba za ka ji ba da ka suka ce ai yayi yayi committed din contempt ya raina shari'a ko a ainihin hukunta shi a aika da jami'an tsaro ko su to da shi fa amara bin nidai ala butlani aqidatihi fi albalda sai alƙali ya mishi irin abinda yake hukunci ko da baka na alhukmu ala alga'i ana yin wannan a ya yanke hukunci ta to na hukunta cewa aqidar wane wane Ahmad dan Abdul Halim dan Temiya aqidar shi batacciya ce kada jama'a su saurare shi alƙali ya mishi wannan hukuncin karanta hukudu duriya shafi na 198 zuwa 200 fanudiya fi ba'd al bi zalika aka sa mai shela a wasu bangarori na gari ya biya ta shela cewa jama'a alƙaliwa ne ya hukunta cewa malam wane ya da a ƙida jama'an musulmi a daina sauraron shi aka je aka faɗi wannan sanarwa kamar yanzu a ce a je a sana a gidan rediyo ko a buga a jarida ko a manna a billboard da gwargwadon dai hanyoyin sadarwa ko a buɗe shafi na musamman a wani social network ana ana bayani akan haka irin da yake yanzu a zamanance ko aika da tek tun daga MTN duk aika wa kowa text cewa kaza ne shikenan lakin na Saifuddin in tasara da Sheikh amma wancan shugaba wanda yana gaba da wannan alƙali a mukami ko sai ya goyi bayan Ibn Taymiyyah wa aqaba ulaika wadannan yasa aka musu ukuba wadannan sai da aka musu bulala kamar da labarin yazo wasu kuma aka musu kashidi wasu fil qabd ala ba'di wasu yasa aka kama su fakhtafau sai suka gudu wa tafarru suka watsi tunda ba su da gaskiya dama ba su tsaya a kama su ba wajalata shehu ka adati yawmal juma'a fil jami'i shikenan ana nan juma'a ta zagayo ibn taymiya yayi zama kamar yadda ya saba zaman karanta da tafsirin alqur'ani bayan sallar juma'a wa fassara qawluhu ta'ala yayi tafsirin wannan aya wa innaka la'ala khuluqin azim iya kawanan tafsirin na ranan awoyin da aka yi wannan aya ita kadai aka karanta aka yi bayani aka fitar da masail a cikinta aka yi mata sharhi aka yi bayani dalla-dalla irin na manyan malamai wa mara bin hirmi ya umarci mutane da cewa su kasance masu haƙuri wa hassa lasta imali, ya kwaɗaitar game da aiki da haƙuri a cikin al'amura sun mujtama bil qadi shafi'i imam sannan ya sake gamuwa da alƙali ba shafi'i din nan wanda ake cewa imamuddin ad shine Umar dan Abdurrahman ɗan Ahmad wanda shi ma sun yi zamani da Ibn tamiya shekara ɗaya ma suka rasu da wancan shekara ta 699 shekara ɗaya suka rasu da jagan jagar ya rasu a ina jin in ba na manta ba a watan ainihin a da thani ko jumadal ula na wannan rabi'u na akhir ko jumadal ula na wannan shekara shi kuma wannan ya rasu a ƙarshen shekaran azul hijja daga shi ma yau kwatankwacin shekara 700 kenan da 36 da rasuwarsa Allah ya ji kansu wannan alƙali wata tama bihi bai ulama suka da wasu malamai wa ba su ma'ahu fil hamawiyya da shi da ibn taymiya da waɗannan malamai aka tsaya aka nazarci wuya ma'ana aka yi kamar workshop ko seminar akan littafin ne niqashi haulahu aka yi tattaunawa mai tsayi game da littafin haulaha wa quri'at min awwaliha ila akhirha kada kashi ma dai aka ce abu matanin doran matanin a karanta kowa yana ji aka karanta gaba ɗaya tsab a wannan zama daga farko har ƙarshe wa auza shehu ba'da muradan mawaddan niza ibn timiya ya ƙara bayanai a wasu wurare da ake ganin akwai rigingimu game da su wa ba'd mawadi' allati hasala fiha al-ishkal da kuma wuraren da suke da ishkali ba a gane su ba ya ƙara bayanai wa qara huduru jami'a ma fi hadhihi risala duka ainihin wato mutanen da suke wurin suka yi seconding suka yadda da abin da ke cikin wannan cewa kai jama'a duk abin da malamin nan ya faɗa a cikin wannan magana wallahi gaskiya ne wannan alƙali gaba ɗin suka yi tafaki wa qala al sai wannan alƙali ba shafi ya ce kullu man takallama fi shekhi yu'azzar da ka fatawan mu yanzu a matsayin mu na wannan majalisa ta malamai shine duk wani wanda ya ƙara yin ainihin magana ya soki bin tamiya yu'azzar sai a mai ta'ziri sai an hukunta shi saboda inda wannan fatawa ce da a littafin nan to gaskiya ce mazhabin salaf ne qur'ani da sunna ne wa qad raja'a ila إلى داره في ملأ nasi mustabshirin bi zalika ibn تيمية nan ya kama hanya ya koma gida cikin jama'a shi ana jin daɗi ana farin ciki Farhi na farhan shadidan bima wahabahu Allahu an nasr wa tai suna murna suna farin ciki da abinda Allah ya bai ibn Taymiya na nasara da goyen baya amma shi yana ci musu su saurara ai ba a gama ba yana nuna musu ishara cewa ba a gama ba in dai wannan rigima ce su daina murna ba a gama rigima ba wannan magana karanta ainihin al-Qudud Duriya 201 202 da bidayati wan nihaya mujalladi na hudu shafi na ainihin hudu da kuma az-zailu ala tabaqat al-hanabila na ibnu rajab kenan mujalladi na hudu shafi na 396 da durul kamina na ibn hajar al-asqalani kenan mujalladi na 1 shafi na 155 da al Da ad-durriya daga shafi na biyu zuwa shafi na 100 da amin shafi na biyu zuwa shafi na 114 ina fata mun gane wannan da malai ya ci gaba da bamu labari yace يقول ابن عبد الهادي أثناء كلامه على هذه المهنة وخصوم الشيخ آه الذين سعوا فيها ابن عبد الهادي mai al'uqud ad kenan ko yana bayani game da wannan rigima da wannan jarabtawa da kuma bayani akan malaman da suka zama sune ja gaba wajen wannan fitina yace wa kana sa'yuhum fi haqqihi atamma sa'i kokarin da suka yi na ganin bayan shi sun yi cikakken kokari ne walam yabqaw mumkinan min al-ijtima'i biman yartajuna minhu adna nasr lahum basu kyala wani abu da suke ganin zai yiwu ba kamar yin mitin da duk mutumin da suke ganin cewa suna sa ran samun taimako mafi ƙaranci duk mutumin da ake ganin zai taimaka da wani abu na logistics ko wani abu na finance ko wani abu na karfin mulki ko wani abu na dabara ko iya magana sai da aka nemo shi ko mun yadda ake ganin ɗan yayi zai iya taimakawa sai da aka nemo shi aka zauna da shi wa takallamu fi haƙƙi. da anwa'il adha suka dinga magana game da al'amar ibn taimiyya da nau'o'i na cutarwa wa bi umurin yastahi insanu minallahi subhanahu an yahkiya suka dinga yin wasu abubuwan ma da kai mutum mai bada labari wato ibn abdul hadi sai ka ji kunya ma ka ji kunya Allah ka dinga bada wannan labari bai da wani amfani shi sa wato yayi dungu kenan fadlan an an yakhsaliqaha yace balle kuma a ce mutum shi yake kira wannan ƙarya wayu a ce shi ya tsara ta su wasu ji kunyar tsara ƙarere bai ce amma shi yana jin kunya hikayar su fala haula wala quwwata illa billah wallazina sa'u fihi ma'rufuna indana ibnu abdul hadi yace waɗanda suka suka jagoranci wannan shari da aka wa malamin mun san su wa inda kulli ahadin kuma kowa ma ya san su wa qad ishtahara alhum hadha al-fi'l domin wannan irin mugun aiki ya shahara daga gare su wa kazalika man sa'adahu haka kuma duk wani wanda ya taimake shi ya taimake su shi ma mun san shi bi qaulin da magana ne au tashni'in ko kuma cutarwa ko muzantawa Au igra'in ko ruɗa da jahilai au irsali risalatin ko aikawa da wasiƙa Au ifta'in ko ba da fatawa au shahadatin ko yin shaida ta ƙarya ta zur Au azan ko cutarwa libada ashabi shekhi ga wasu ainihin mabiyan malam ce duk wannan mun san su ba kamar yanzu mu akwai wanda mu sani ba da ya a matsala mala albani a irin wannan duk malamin da ya mishi wani sitarwa mun sani duk wani shugaba da aka haɗa kai da shi mun sani duk wani malami da idan ɗaliban makarantar mala albani sun je zauren shi ke cutar da su ko a makarantar boko ko ta arabiya ko ta zaure duk mun sani duk ma da sunayensu mun san kimarsu mun san matsayinsu mun san garuruwansu da su kuma duk muna nan za mu ba da labari ba za a kyale ba domin tarihi ne dole a fara babu yadda aka iya ko maganin ba a ji ba ba a yi ba ji ba wushi to da haka duk irin wannan ka gani ma maimaici ne na rayuwa ka je ce duk mun san su wanda suka taimaka wanda suka cutar wanda suka aika da wasiƙa wanda ya fatawa wanda ya shaida zar wanda ya faɗi kaza duk mun san su ai wanda zai ce wallahi ya kaji mutum ya faɗa ya rantsi wai wallahi a gaban shi aka na waje ya ba albani kuɗi ya mai campaign ya musu campaign su da goodluck da bai yi ba shi suka kama shi wallahi ina tsayawar shago ina tsaya na ji wannan faɗan wannan ba ma nuna kamar na sa abin da yake faɗa ba shi wai har ɗin ma ya gani haji sai ka ce shine manajan banki ka gani to irin wannan kaga shine shaidar sir ƙarya ce tunda su shugabannin sun kasa kawo wannan hujja ba na kai wani talaka kawai mai yawo a gari wanda abincin cikin kama ka kasa samun makan kala Allah shi kyauta aw shatama ko yi zagi au ghaibatin ko ya ci cin nama au tashwihin batinin ko ya ainihin wato rikikita wani abun da yake koyayye fa inna zalika shay'un kasirun wannan abun ya faru da yawa min jama'atin kasirat daga kuma mutane masu yawa jama'a karanta hukudud duriya shafi na 202 wa hakaza sabata shekhu rahimahullahu fi ula ma'arikihi ma'a khusumihi malam hamad yace haka yadda kaji dinnan ibn taymiya ya dage ya tsaya tsayin daka a cikin wannan yaƙi na farko da yayi da abokan hamayyarsa da kuwata yaqinin da ƙarfin gaskiyarsa wa ribadati ja'shin da kuma ainihin wato dauri wato ɗamara ta ta cirjiya. wa asbata lil na annahu Jabalu ya bayyana wa sauran jama'a cewa shi fa dutse ne la tuza'zihu riyahul batil wanda iskar barna ba ta girgiza dutse mun karfinta wa asiruhul hauja da kuma ainihin wato a abin nan waves wato murdawa iska wata take mai sauri ko take mai wauta mai buge komai juyawa iska alhauja hamka ko kuma sari'a juyawa iska da take take buge komai ai ba ta buge dutse ko Ba ta iya kwashe maka rufin kwano ko ta lalata rumbu ko ta tafi da kerare ko ta tuge bishiya duk tana yin wannan amma ka taba jana wata iska kawai ba ta adawa ba a ce kuma kawai dutsen kufai na ya faɗi misali ko kwatar kwashi zai wuya ko to ibn tamiya na musu shi dutse ne wa kafa wa kufal wasiq bi nasrillah ya tsaya tsayawa mutumin da yake da aminci game da cewa Allah zai ba gaskiya nasara la yu'awwil fi dhalika ala makhluqin qattu da dai bai taɓa dogaro da wani abin halitta ya taimake shi ba sarki ya tabbata ga Allah fa innahu domin yadda abu yake wa in kana fardan fi hada al-maidan duk da yake shi ɗaya ne a wannan lokaci ɗaliban shi ma matsaya suka bashi suka bashi waje wasu daga ciki illa fa huwa al-ummat sai zama shine al-umma yadda ka ji labarin Ahmad bin Hanbal ya turji shi kadai game da matsalar khalqul Qur'an haka ibn Taymiyyah ya turje shi kadai game da wannan matsala haka irin yadda Sumala Albani da irin su Sama'il Idris suka turje game da matsalan aƙida a wannan zamuna namu har al'amarin Allah ya cika mutane suka gane gaskiya to haka kullum Allah ke tada mutane wanda za su yi irin wannan turjiya su turje ayi ayi su zama kamar su ne suka fi kowa yawa alhalin su ne yan kaɗan amma me yawan su gaskiya wa huwa jama'atu bima ma'ahu min al-haqq ya zama shine ya zama shine tarin jama'a saboda gaskiyarsa walam takun hadhihi al-mihnatu litahudda min nashatihi fi tashiya qaidin nas wannan a rigingimu ba su rage kaifin aikin shi da nishaɗin shi wajen ƙoƙarin gyara aƙidin mutane ba ma'ana yana fuskantar waɗannan mihinoni kuma a lokaci guda yana aikin karantarwa in za ku yi tunawa mala albani ya sha faɗa wannan magana cewa babu wani zamani fa da ba a rigingimu a cikin waɗannan rigingimun kuma ake ci gaba da aikin addini da aikin karantarwa da kuma tun da aka kashe sayyidina umar duniyar musulunci ba ta sake zama lafiya a ce ana zaune shiru ba wani matsala ba sai dai kawai kowane zamani da irin da matsalar shi amma kuma duk a cikin waɗannan zamanin ne aka yi fitar da waɗannan samarat da ainihin na wannan turas na ilimin addinin musulunci da aka ba za a ce misali yanzu a Najeriya don ana rigingimu na siyasa da tattali da addini shi kenan kawai sai a yi jigum ba za a yi kuma ba dole kuma a samu su miƙe su kuma su tunkari rigingimun karantarwa wasu kuma su miƙe su tunkari rigingimun kasuwanci wasu kuma su rike su tunkari rigingimun mai da martani ga yan bid'a haka dai haka dai kowa da gwargwadon baiwa da Allah ya mishi da gwargwadon irin gudumo da yake ganin zai baiwa al'umma shine mala yake cewa wa tajdidu man da rafa minha da kuma kokarin sabunta abin da ya kode na aqidan musulmai bal innaha kanat hafizan wa dafi'an li muwasalati hadhihi al muhimma da dai a ce ma wannan ainihin aiki na gyara aƙida ta kasance wani abu ne da yake ƙara mashi ƙwarin gwiwa yake ƙara tunkuɗa shi don ci gaba da wannan aiki al'azima mai girma bi nashatin munqati'in nazir da kuma nishaɗi wanda ba taɓa ganin irin shi ba wato da ƙwazo wanda ba taɓa ganin irin shi ba wa hadha mimma hada bi khusumihi an yalza'u ila al-uslub al-akhir wal mutamassilu fi ma yali to wannan shine kuma ya dawo da abokan hamayya shi suka canza salo wanda za a bada labari a yanzu kuma kaji salo na farko shine batanci da suka da ƙarya da zagi da haɗa kai ko haɗin baki don cutar da shi da suka yi wannan suka ga ba zai yiwu ba bai ci nasara ba al'amarin shaharar shi da ɗaukakan gaskiyar da yake ba ta canza ba sai suka dawo zuwa ga alƙismus sani Bangare na biyu na wannan ainihin wato mataki da 'yan alwudu da suka ɗauka game da littafin fatawar hamawiya shine ma da ya Inda عندما أخفق معارض الشيخ في جولتهم الأولى من المعارك الفكرية yayin da abokan hamayya ibn taimiyya suka zama sun samu ikhfaki sun samu failure sun taɓi wajen wannan karo na farko na wato kafa yaƙi na tunani allati darat bainahum wa bainahu wanda ya faru tsakaninsu da tsakanin shi natiyatan li hadha jawab sakamakon wannan amsa ta mawuya warau anna hadha al-ikhfaq da suka ga cewa wannan ainihin wato taɓewa da suka yi wa hadhihi khasara da wannan hasara da suka yi kad zadat min makanati shaykh ta ƙara ɗaukaka matsayin ibn taymiya ne wa tabawwa manzilatan aliyatan kuma ya samu ɗaukakan matsayi inda al-khassati wal amma a wajen mutane na musamman da kuma gama garin mutane wato abinda suke ta mashi na sharri da kage babu abin da ya ƙara mashi ila ɗaukaka ونتيجة لذلك ازداد مؤيدوه وأنصاره sakamakon haka masu goyon bayan shi da masu taimakon shi suka karewa domin su mutane sa da ta al'ada kuma duk sanda aka tasa wani mutum da gaba da fitina sai su ce gaskiya gare shi ba wajen sa da wani ma'auni daban ba a mafi yawan lokuta amma dai su ce wannan dai mutumin gaskiya yake faɗa shi sa ake ta faɗa da shi sai su tafi a garin haka har su gane gaskiyar a matsayinta na gaskiya ko kuma bata ce sai su je su gaba da bata kamar yadda ya faru da 'yan shi'a a najeriya gwamnati ne ta yi wauta ta dinga fada da zazzaki ta dinga kama shi jahilai suka dinga cewa ai gaskiya gare musamman dama saboda jahilan suna jin haushin gwamnatin ta hana su abinci ta hana su tsaro ta hana su aikin yi ta hana su ilimi babu magani dama suna jin haushin ta. duk wanda ya fada da ita to a matsayin nasu yake balantana kuma an ci gaba da kama shi inda zalika la ja'al khusum ila usdubin akhar daga nan sai abokan hamayya suka koma wani salo daban wa huwa al-uslubul kitabiyyu shine salon rubutu lirradd ala hadhihi fatawa dan su mai da martani ga wannan fatawa an tariki talifi ba'd kutubi war rasail domin ta hanyar buga wasu littafai da yan kananan littafai linaqdi ma warada fiha wa tafnidi domin yin ainihin wato naqadi don warware abin da ya faru a cikinta da kuma ah, tafnid da kuma wargaji irin da malam abubakar kuma a alaƙitu sahiha wafaqat shari'a aka yi ta cece kuce ce yi ta cece kuce daga baya da aka cece kucen ba zai kai ba irin yadda wannan bai kai ba sai wasu ka fito suna rubuta littafan da wasu ma littafan ko labarinsa ba a ji iyakar aikin su ko zauransu Allah bai bari ma a ji labarin littafan haka lokacin da farfesa Dair mai gari littafi na tarihin Inyas aka yi ta rigingimu a kasashen nan game da littafin nan daga baya aka je aka ɗauko hayan wani buzu a ƙasar mauritania ya zo rubuta littafi a raddu bil hadisi wal qur'an alama katabahu mai gari min az-zuri wal buhta littafin shi ma ba a ji labarin shi ba a duniyar karatu amma dai yana nan muna da shi a nan makarantar kamar da muke da asal littafin na shi a sheikh ibrahim yas asangali ara'uhu wa ta'alimuhu wa asaruhu na professor dahir mai gari wanda sai da alƙali a nan birnin kano ya yanke hukunci cewa to a hirɗin yan ɗarika su kiyayi hawainiya ta kiyayi rama ɗari mai gani kuma in a gan shi ya mutu mutuwa ba ta ɗabi'a ba to damuhu alaihim su za a kama da jinin shi sannan suka kyale shi ci gaba da shan ruwa lahiya a birnin kano rigingimu ne suna nan a akash na na ainihin wato shari'o'in najeriya je ka bincika da jaridu to irin wannan ne ya faru sai suka ga to bari su yi abin da za su iya na rubutu tunda suka ba ta yiwu ba da haka wa isarati ba'd shubahi haulaha kuma su kawo shubohi game da littafin wa tashkikin nasi fil qawaid allati dalat alaiha da kuma sa mutane shakka game da kaidojin ilimi da ibn timiya ya bayyana a ciki wala shakka anna li hadha al uslubi min al quwwati wan nufuzi ma huwa ma'lum babu shakka wannan salo na rubutu ya da karfi da kuma ainihin nufuz wato samun damar yin wani abu na zo a gani fiye da abin da yake sananne ne haifu inna rubutar shafahiyya mahrutatul zaman wal makan domin raddi na baki yana da iyaka ta zamani sanda aka faɗe shi kenan da kuma iyaka ta wuri iya inda aka faɗe shi aka ji tantahi fi aglabil ahyan bintihai mawaqifha wanda yake karewa a mafi yawan lokuta da zaran sanda abun ya faru ya kare mana an ka tsaya kai radi da baki to a iya nan da kai shi da bakin za a ji kuma a iya wannan lokacin ne ma kawai za a ji a wurin au mauti ashabiha ko kuma koda an ji bayan wannan wurin amma zai kare da zarar masu wannan maganganun sun shuɗe da khilafil kitabiyya sabanin raddi na magana min hafil galibi wanda a mafi lokuta fa innaha tabqa duhuran wa azmana raddi na rubutu yana tabbata tsawon zamunna da tsawon lokuta fa idan laysat makusura ala zamanin au makanin muayyan ba ta takaituwa akan zamani ko wuri wala ala fi'atin duna fi'a ko kuma akan wasu mutane banda wasu wala ala jinin tuna jilin ba kuma ta taƙaito akan wasu al'umma banda wasu wa gadin bara ahadu mu'asir shekhi wa hadu ulama il mazhabi shafi'i da raddi ala hadhihi fatwa fi risalatin saghira ka an samu wani mutum daga cikin malaman da suka yi zamani da ibn timiya ɗaya daga cikin malaman mazhaban shafi'iya wanda ya fito ya ɗauki wannan alhaki na yin raddi ga wannan fatawa ta ibn timiya a cikin ɗan ƙaramin littafi harisa adawu shekhi ala izhariha wa ibrazuha waɗanda abokan hamayya ibn taymiya suka ta wato ba da muhimmancin bayyana wannan dan karamin littafi da yada shi wa min khilal al-qadima sa'ulqi ad ala hadha alkitabi mubtadi'an dhalika bi tarjamati almu'allif malam hamad yace a cikin yan layika masu littafin nan bari a ƙara haske game da wannan littafi ta hanyar fara magana akan wane ne ma mai littafin littafin da aka yi don maiwa da ibn taymiya raddi waye shi al-muallif sunan shi shihabuddin ahmad ibn yahya ibn isma'il ibn tahir ibn jihbal sunan shi malan shahabuddin ahmadu dan yahya dan sama'ila dan dahiru an bi shi da ibn jihbal abul abbas al-halabi mutumin ƙasar halab ta ƙasar suriya sun dimashqi sannan kuma mazaunin garin dimashqu sham a shafii wanda yake yin addini karkashin mazhabin shafi'iyya wani da sanata 70 wa 600 an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 70 wa 600 shekara 670 wato an haife shi kwatankwacin shekara 700 kenan da 65 washtagala bil ya shagalta da neman ilimi wala zima shekha sadaraddin ibn al-murahil ya lazimci majalisan malam ibn din ah, sadaraddin murahil wadda rasa ala sharafuddin al-maqdisi ya karatu akan sharafuddin a wajen sharafuddin al-maqdisi wa sami'a min abul hasan al-bukhari ya daga cikin malaman shi abul hasan al-bukhari wa umar ibn abd al-mun'im al-qawwas da kuma umar ibn abd al-mun'im al-qawwas da ahmad ibn hibatullah ibn asakir kenan wa ghayruhum da wasansu wa ghayrihim da wasansu wa sami'a minhu al-hafid alamuddin al-birzali alamuddin al-birzali daga cikin albaibin taymiya har ila yau wannan na daga cikin malamansa wadar rasa bisalihiyati bil qudus a ainihin salihiyya ta kasar qudus ya karantar a can salihiyya lokacin ita ma kasar siriya ce thumma taraka na yi bar salihiyya wata hawwala ila dimashqa ya dawo birnin damascus wata walla mashikata dal hadith adh dar mudda sannan ya dauki wato zaman mashiha kama a ce babban malami ko farfesa ko jagora ko principal na makarantar darul hadifin zahiriya ta ga wannan masu kara kuma littafin addaris fi tarihin madaris na annu'aimi don ga wacce ce darul hadifin zahiriya misali sun matawalla albadira'iya sannan ya koma makarantar badira'iya ila an tuwufiya har zuwa mutuwarsa makarantar badira'iya ta makaranta ce wanda malam najmuddin al-badira'i shine asfata wani babban malami da ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 655 kwatankwacin shekara 700 kenan yau da 80 wannan al-badira'i bayan ya rasu 'ya'yan shi da sauran ɗaliban shi suka ci gaba da gudanar da makaranta har ta kawo hannun wannan malami wato wannan ibnu jibal ya zama shine babban ta har zuwa rasuwan ibn jibal wanda ya rasu fi yawmil khamis ta tasi min jimadar al ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama a watan ainihin ranar tara ga watan jumada al-akhirah da sanati 33 wa 700 shekara ta ɗari bakwai da da talatin 733 kwatankwacin shekaru nawa kenan ɗari bakwai da biyu yau a wannan shekara da muke raye ta 1435 kwatankwacin shekara ɗari bakwai kenan da biyu ko ba da la'asiri ya rasu bayan sallar la'asar ودفن بمقبرة الصوفية بمقبرة an rufe shi a makabartar sufaye an salasin wasu tina sana a yana da shekaru talatin da sittin da uku kenan ko na ibn kasirin bi ibn kasirin ya siffanta wannan malami ya ce a shekul imamul fadil babban shehi limami mai daraja muftil muslimina mai baiwa musulmai fatawa kana min a'yanil fukaha ya daga cikin zaratan malaman fikihu intaha magana ibn kasirin ta kare wa qala anhu zabi zahabi zahabi yace kana fihi khairun wa ta'abbud yana da alheri da yawan bauta walahu mahasinu yana da abubuwa masu kyau wa fadailu da falaloli wa fitnatun fil ilmi bil furu da kuma zurfin tunani da hangen nesa game da ilimin fiqh intaha maganar zabi ita ma ta kare wa qala anhu al-katabi imam katabi yace kana aliman wari'a malami ne mai takatsantsan walan ma marida lokacin da ya rashin lafiya ta saddaka kasiran hatta bi siyabi ya rusa sadaka har ya sadaka da tufafinsa intaha magana katbi ta kare walam yuzkar lahu min almu'allafat siwa hadha ar-radd ala shaykh al-islam amma malaman suke tarihin sa ba su ambaci yayi wani littafi ba in banda wannan raddi da aka ambata cewa yayi wa ibn timiya amma mazhabuhu fa huwa shafi'iyyun fil furu' mazhabin shi game da fiqhu to ba shafi'i ne wa amma fil usul game da aqida kuma fa yumkinu an nastashifa an nastashifa min kitabihi hadha annahu ash'ari daga littafin shi nan zamu iya gane cewa ba ash'ari ne dan alwujudi ne shine irin addini da yake bautawa Allah da shi wa qad akthara fi kitabihi hadha an-naqla an a'imatus sufiyya sannan kuma ya yawaita ciro maganganu daga limaman sufaye a littafin shi dinnan wali dalala bi aqwalihim da kuma kafa hujja da maganganun abinda abin da yake nuna cewa kamar ya da dan ra'ayi na sufanci kenan kal junai kamar ainihin junaidu wa yahya ibn mu'adh al-razi da yahya dan mu'adh al razi wa dhinnun al-misri dan babban sufi dhinnun al-misri dhinnun al-misri babban sufi ne ya yawaita kawo maganganu daga gare shi wa abubakar al-shibali da kuma abubakar al-shibali da kuma wal khawas da al-imam khawas wa ghairihim da su wa hadha ma yaj'alu al-ihtimala qa'iman min anna al-mu'allifa dhu naz'atin sufiyya wanda wannan kuma zai iya tabbatar da yiwuwar cewa wannan malami yana da karkata zuwa ga sufanci karanta tarjamar sa a cikin littafin al-bidayati wa nihaya mujalladi na 14 shafi 163 da ziyulu na ainihin wato bin nan kenan na ibn rajab a cikin shafi mujalladi na 4 shafi na 96 zuwa 97 da tabakatu shafi'iyya na asubuki mujalladi na biyar shafi na 181 wadda addurul kamina ta ibn hajar askalani a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 350 da kuma littafin shadaratu zahab fi akhbari man zahab a juz'i na shida shafi na ainihin 104 da kuma mujamul mu'allifina na kahala a mujalladi na biyu shafi na 201 wannan sa daga cikin masadir na tarihin wannan malami to kaga adalci na malaman sunna kina, iya faɗi alheran da suke tare da malamin bai ce ƙarya ne ba malami bane kamar yadda ibnu kasirin da su zagi ɗalibai ibn timiya ba su karyata malantar shi saboda ya saba malamin su ba ka duba ga suka ce fi ta'abbudun walahu hu mahasinun wa fada'ilu wancan yace mashi muftin muslimina kana min a'yarin fuqaha haka ya kamata mutumin da zai magana ta ilimi ya zama da adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dil i'dilu huwa aqrabu littaqwa mu dauki uswa daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya magana game da iblis wanda shine mafi abokin gabar mutane gama gari ma balanta na annabawa wani manzo Allah yake sadakaka wa huwa kabu gaskiya i fada tunda dai yanzu gaskiya yayi to ba za a ce ba gaskiya bace duk da dai yana nan a matsayin shi na makareci gaskiyar nan kwaya daya ba ta canza mai suna ba kar mu zama a cikin harkokinmu na karantarwa da ilmomin da muke koya da abubuwan rayuwa mu zama mana da son zuciya wajen kawai goyon bayan namu kawai ko da bai da gaskiya wannan ra'ayi ne irin na 'yan siyasa su ne kawai suke goyon bayan jam'iyyunsu da na 'yan ƙungiyoyi su ne saboda sun riga sun taking off sun ɗauka kansu alkawari da rantsuwar cewa ƙungiyar ka za su kare da manufofinta to su ne suke da irin wannan ra'ayoyi amma mutumin da ke karatun addini ya kamata ya zama yana da adalci yana da ainihin akademiya yana da wato objectivity a wajen maganganun shi shi da suka ambaci ya ban? to da kuma shi wannan malamin inda shi ma masu zuciya ne ba zai kawo ba zai bada labarin ba sai ya ɓoye kai ya kawo wannan maganganun ya ta kai akan cewa wani malami ne ba shafi'i ya ki kawo magana imamu zahabi da imamu katabi da ibn kasir amma za a je za a karanta wata rana za a gani za kuma a gane cewa abin da ya san zuciya ne da danna gaskiya Allah ya samu fi karfin zukatanmu manhaj ibn jihbal fi kitabi menene salon da ibn jihbal ya bi wajen karanta wajen tsara littafin nan nashi allafa ibn jihbal hadha kitaba raddan ala shaykh islami fi jawabihi alhamawiyya ibn jihbal ya rubuta wannan littafi dan ya maiwa da ibn taimiyya martani akan hamawiyya ne wan sabba radduhu alama asmahu bi nafi jihati lillahi ya kwararo gaba ɗaya raddin shi ne akan abin da ya kiraya da suna cewa zai kore sanya wa Allah ɓangare da ibn taymiya wai shi a ganin shi cewa da aka yi Allah yana sama to an sa wa Allah jiha shi kuma sai ya kore wannan ga Allah domin yana ganin haka shine girmama Allah wa zalika annahu yara anna ibn taymiya hawala fi hamawiyya fi ah, fi jawabihi al-hamawiyya isbat al-jihati lillah nan abin da yake shi shine ibn taymiya yana kokari ne kawai ya tabbatar da Allah bangare a cikin littafin da haka shi kuma zai kore wannan shine kamar mabda da ya kafa wannan raddi nashi akai kulu fi muqaddimati kitabi shine yake fada a gabatar littafin yake cewa fallazi da'a ila tasdir hadhihi an abinda ya jani zuwa ga rubuta wannan dan karamin littafi ma waqa fi hadhihi muddati abinda ya faru a wannan lokaci da muke raye mimma allaqahu ba'duhum daga cikin abin da wani ya rubuta fi isbatil jiha wajen tabbatar da cewa Allah yana da wuri wa ghtarra biha man lam yarsakh lahu fi ta'limi qadamu waɗanda ba su da kafa da ta zauna a cikin ilimi su suka rudu da wannan walam yata'allaq bi azyal ma'rifa wanda ba su makale da koda bindin ilimi ba irin dai ganin da ake yanzu karanta littafin alaƙaƙin jaliya shafi na ashirin da ainihin tara وهذا الكتاب ساقه السبكي في طبقات الشافعية كاملا